nan ne hanyar tafiyar inda ya faɗi to shabbal gabdihi manzihi aljani kanin shabal gam aljani kanin shabal gam

ka fita daga daji tsaro ya karye bakin gudun mawar zakara bakin masussuka ya doshi burtalin mai kiwo ya dawo gida ƙarya bori ta ƙare tun da ya kori aljani isha bulgam kakaran dawa ya kama kura kin bulgam zihi man zihi aljani kanin isha bulgam abin da ya sa muka kore ka daga dajin nan ba fara ba rahama ba abuwa ba yabiya nazilatan masifa daga fadar aljanun sarki ifritai إفريت من الجن والإنس والآيوي ودمكم أمل والنمدي كل هيم كل كرف كل هيم كل كرف خلاص ما في مشكله aiki ya ƙare aitin da kuka gasar da karen nan sun yi laƙwas ai magana ta ƙare eh, magana ta ƙare eh, kun gani kun gani kun gani kun gani ayya ai magana kuma ta ƙare eh oga aikinka ya kammala juma kin tabbatar kware aiki ya kammala tsafi ya karye madalla luma na gode oga yanzu sai ka gaya min kudin aikinka haba oga ni na yi ma ne kurin kyauta na yi ne domin kai saboda ni yaushe ka san ni har za ka ce ka yi aiki saboda ni haba oga ai daga ganin ka mutumin kirki ne kuma kai mai adalci ne saboda haka na yi haka ne sakamakon adalcin da kake wa jama'a na ji daɗi da ka kira ni in ma aiki kaga kawai ka faɗi farashin ka a biya ka wannan su dabar naka babu inda zai kai ka haba juma ai ba a mai da hannun kyauta baya kuma alheri dan ne saboda kai maciji ne baka ramin kanka ba to ba wani abu ni na karbi kyautar ka yanzu sai a ji a mai da shi kafin dare ya tsala duk da haka sai ka bashi tukuici domin hausawa sun ce yaba kyauta tukuici godiya nake oga na barka lafiya maciji baka ramin kanka juma juma eh dogara alhamdulillah madalla wato <coughs> abin nan wakilai ne mu daga kasuwa eh. Eh, aka wakilto mu zo mu maka jaje ai na san ku eh ba dan shagamu da <laughs> kuma duk inda na ganka kuma na gale shi ai to kuma sai ka ka cin mada kasuwa kuke eh, ai ai na san ne mm. ya wakilto cewa zuwa ya maka jaje yawa eh to mm. ai kaji kuma ai ku dai in dai kun dai zo akan dai zuwan ku dai mun jaje to alhamdulillah wannan ai ba wani wato abin da yake nufin ko kuma yake kokarin faɗi eh. wakilcin kasuwa ciyaman ya dora mu yace mu zo mu kai kasuwa amma eh, jaje ba yaro kuma ubangiji Allah ya bayyana shi Allah kuma ya baka juriyar daukan wani abu mm. to alhamdulillah um, kun yi bayani alai shehu da kai da dan shagamu eh. gaskiya ne ba baki bane a gidan nan gaskiya ne kasuwa kuma nan ne inda Allah ya haɗa mu ko ba haka ba kuma har aka zo aka kai ga zama yan uwa gaskiya ne dama ni abin da nake ta da dan wani gyara a kai mm. ba sai an zo an ce mun wani wai wani wai salisu goro wani shi amma duk ba sai an yi wani magana ba mm. magana ce dai kawai ta al'amari ya faru da za a jajanta wa mutum to kuma an jajanta ni ma na gode gaskiya Allah ya saka da alheri amin Allah ya saka da alheri amin ko ba haka ba na gode kwarai mm. na gode kwarai ina mutum ina algarara <laughs> algarara ai kwana biyu shiru kake ji bai ma shiga kasuwa ba kenan bai ma shigo ba kuma bayan mu ya shigo Allah Allah ina jin ko ya tafi guru eh. to akwai wasu mutane eh. da za su zo daga can wajen naku eh. daga shagamu gaskiya sunan ka da bayar ah, ba da can goro ba to ai an kawo alhaji sun zo ba shi bane zan je in sauke sai aka wakilta labaran labaran eh labaran shi ne ciyaman waye wakilta shi waye je ya sauke kayan labaran fa ni da ka wakilta sai aka ture ni sai na ce to ba komai amma ya ce zai maka waya da dare dana daga ta eh. da yanzu in ka koma kasuwa ce eh. yanzu in ka koma kasuwa ni shi wanda aka ba wa goron ya kawo a yi min waya in aka yi min waya zan ce a danka maka abin in aka danka maka goron ya ce zai ma waya da dare bai mun ba kaga abin da ke gaya ma ai bai mun ba ma alheri ce wai me ya aibin dan an ba wa ciyaman shi ne ciyaman ɗan kasuwa fa shi yake da alhakin in kaya suka shigo ya tabbatar da menene wala Allah kaya ne wala Allah bindiga ka duniya ta ɓaci haƙƙin sa ne na ciya ma kayan na gaji za a sa bindiga a sa kaɗa bindiga lokacin da ya ciya mun ba a kawo ba sai wannan lokacin rabu da shi kyale magana ta Allah ba dala shau dan Allah shi ne irin wannan wai kake bi wani ne shau ya zaka kalaman da kake furta wa ciya ne ba dadi dan Allah ka bata murena ya zai ka zo ka zo mun jaje kuma cikin to shikenan nan cikin gidan na ma kuma cin mun cin mutunci za ka yi kar ka sake mu irin wannan Allah ya baka inda ka so mu zama lafiya da kai Allah ya baka ne shi salisu kayansa ne ba na shi ka ba ka ba su don wanda na bayar nan ba kuma kawai sai labaran ya je ya karɓa ta salisai zaka yi toshi kuma ka zo kana gaya min wannan magana ba na son irin wannan to shi da ka zo min ni na gode amma ka shi dai tsari na kasuwa ko ana so ko ba a so sai an bu umarni daga shugaba tsari kuma ni ma nawa ko ana so ko ba a so kaya ina wanda sai an bar min kayana haka ake yi tilas ne ai ba ko Allah ya ka hakuri za a yadda ka ce ga sakon da boss ya ce in baka to a isa man da godiya geji na gode na gode eh, na ce ba ni da zai yadda ma shi boss din wannan tafiyar da an yi da ni ka san na san dajin yadda yanda ba kwa tunani wannan ai ba hurumi na bane hurumin boss ne to amma ai saboda na san kai din na musamman ne shi isa na faɗa haka ka san kana da wannan bukatar ba gaya mai tun a can ba sai da muka zo nan na ce ba waɗannan yaran da na gani na ce a jikinsu jinnin yake ko kamar a jikinsu ba wai a jikin nasa ba kamar a jikinsu jinnin yake ko to to to to to na gane ba an sarki kaga ta je wajen nan sha biyu da minti kaza kuma gashi nan ta ce dai still an yi abubuwa kaza da kaza da kaza gashi nan dai ka gani ko dai ba ka shigar ba ka rubuta ka gani dai ko mu bar lamarin nan sai gobe ga dai yanzu dare yayi mm, kuma gaskiya gwara mu tafi wallahi saboda kaga dadi dare yayi zai zo ana ta neman mu muka san ba mu san me za mu ce mai ba mu ci ku dakata na ji daɗin abin da ku faɗa min ɗazu na gode sosai masha Allah to kin dai abin da muka ci zan bawa lamarin nan sai gobe insha Allah za mu dawo da safe in ya so sai mu ci gaba tattaunawa amma ni yanzu me kuke so in yi kafin gobe muna so ki tattaro da hankalinki gabaki ɗaya ki koma tunaninki a gidan makama saboda kin ga a gidan makama abu biyu sun bayyana ko dai abin da ya faru da jidda da soban daga Allah ne ko kuma wani azzalumin ne ya je gidan makama ya shirya musu wannan abin to idan ta tabbata wani ne ya musu wannan sihirin ko tsafi ko turan aljanu to babu mamakin tabbas shi ma ya halarci wannan gidan makama a wannan lokacin gaskiya ne na fahimta maybe duk wani motsin soban da jidda akan idon shi shi yasa har ya samu daman ya aiwatar da mugun nufin shi a kansu exactly gaskiya ne ta fahimta ta fahimta shi yasa hakan yake da matukar amfanin da ki tsaya ki nutsu ki tuna sosai ki gani ko shin akwai wanda kika ganin ya sa sa akan sauran da jitta a gidan makama an gama ai yau ba zan yi bacci ba zan tsaya in yi nazari duk wani abin da ya faru a gidan makama komai kankantar shi sai na tuno shi nice gaskiya ne ta fahimta na haka mu za mu baki a nan sai da safe gaskiya ne ok to Ku kuma daga ina kuke a cikin wannan daren? Baba Ahmad a sani na da kai baka sa ido. In kuma fara sa idon nan kai kuma sai ka gaya mana. Ba wai sa ido ba ne, abin da ya faru da jidda, kaga dole sai sai sai ana taka tsantsan. To mu ma abin da ya faru da jidda shine muka tafi mu ma bincike a kai. To banda ka Baba Ahmadu, kuma wannan kesin na ina ya ji da ai shi muka tafi. Ko kasan dai bayan za a yi dai a sami ta dai mu shiru mu tsaya muna kallo ko kai kai a ne me nake ji haka ku kuma daga ina kuke na ce daga ina kuke ba magana nake muku ba a'a ni ce na aike su gidan anta hafsa kuma na ce idan dare ya yi su dawo kaga yara sun yi kyan kai sun dawo kun karɓo min saƙon to ku zo ku wuce ku je ka wuce man kuna kuna kuna wata abin nan abin yanayin nan fa gaya miki fa Allah ya huci zuciyarka Allah dai ya baka hakuri yanzu gashi muna cikin jimamin yar wasu kuma a zo a sake irin wannan Allah dai ya huci zuciyarka alhaji Allah baka hakuri Allah guje ciki da ga shayin ka shan dama na dafa maka ta inda kika biye kenan kuma to muje muje muje muje alhamdulillah ai ba dan kin zo ba da mun shiga uku wai me yasa ko dade har zan kira ku a waya fa in ce ku taho wallahi umma labarin ne yake caza mana kai amma mun kusa warware al'amura to an dace ne eh to lamarin da yana ta ci gaba dai amma dai gaskiya sai mun koma da safe koma da safe gobe da safe to yanzu mai zan ce da babanku kenan komawa mu da safe yana da matukan muhimmanci to gaskiya ba zan ɓoye muku komai ba komawa ku da safe ba zai yiwu ba don kun san babanku zai saka ido a kanku sosai goban nan komai za ku yana kallon ku zai sa ido a kanku ba zan yi kasadar na sa ku ni ma kuma na sa kaina a cikin matsala ba to amma umma wai me zai hana ba za mu gaya mai gaskiya abin da yake faruwa ba ne kawai a huta a'a ina jin tsoro kan ma gaba ɗaya hana binciken kawai sai dai mai hakuri mu bar wa Allah al'amarin kaga idan Allah ya kai mu gobe idan ya zaɓi ya je kasuwa ko kuma wani kira na gaggawa ya shigo masa sai ya fita kuma sai ku je ku dawo babu wanda ya sani kuma idan na samu dama sai in gaya masa magana cikin hikima in ga ko zai fahimta amma idan ya gaza fahimta sai in janye magana salin alin yanzu akwai sauran abinci ko in kwanta <laughs> yaro man kaza to ni sai da sakon ku to Ula? Eh, Rasta. gaskiya ina ganin cewa ya kamata aikin tsaron a raba shi biyu gaskiya ne wato ma'ana mutum biyu su je su bacci in ya so mutum biyu sai su zauna ba matsala kai da zaki ya kamata ku je ku kwanta ni da washa ni kuma muna nan kun gane ne gaskiyar magana ita ce ni hankali na gaba ɗaya baya wai wasu su je su kwanta na yi nisa wani long thinking nake yi ne menene yi mana bayani mu ji wato kun gane ne harkan nan boss ya ce miliyan ɗari-ɗari zai ba mu ko hakan gaskiya to ba nan gizo take saƙa ba fa saboda ni akwai abin da ban gane ba wato ni ina ga ya kamata a ce an dan tsakura mana wani abu ko ba gaskiya ba mu ma mu je mu dan yi eya ne sai mun fi jin karfin gwiwa wannan harkar zai tafi amma a zauna shirun nan ba shi bane ba wai ko ba yadda da mazantakarsa ne ni na yadda da maganganunsa na yadda da shi amma ina ga in aka dan dubo mana wani abu daga cikin kwaddan gaskiya sai mun fi jin iya ne hakan nan ko ya wuce gani to je zaki ka zo da bayani ah! wannan ya yi daidai zancen ka kai gaskiya ne zaki ba sai da long thinking wannan gaskiya ne ya kamata eh ko kafin alƙalami ne a fara bayarwa kafin a shiga aiki kwantar da hankalin ah! gaskiya ne kwantar da hankalinku in magus ya dawo zan tsaka ya gaya wa boss ko ni zai kankama kun ga ko da ba mu samu abin da muka zo nema ba mun lasa wani abu wannan gaskiya muna kallon mu muna kallon soyayya ne rasta

Bulus. an dawo? Boss ba kai bacci ba ne haka? Haba Magus, ya zaya na yi bacci bayan baka dawo ba. Ka san fa ina ji da kai sosai. Na godiya boss. To ya aka yi ya hanya? Hanya lafiya. Na je dai na sauke shi kamar yadda muka da kai kuma na ɗauki alherin da ka ce a bashi na bashi. madalla magus to yanzu kaga sai na je in kwanta ciki lafiya baka lafiya madalla magus huta ka lafiya komai normal na gode magus boss ranjan gudu normal ka fahimta ba ba dole in wannan abubuwan suka sauka za a ji daɗi dole ne dole ma za a ji daɗi ka gane target ɗin తండ్రులు నీకు మండలు లూలు దండలు లూలు లూలు దండలు లూలు దండలు Luli Dandalu. dandalu lulu dandalu lulu dandalu lulu dandalu lulu dandalu lulu dandalu